Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu. A yau sha takwas ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da da biyu filin namu na nishaɗi ne. Haka yake masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato bakon mawaƙi filin nishadinmu daga Kano. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. Ta yau bakoncin wa muka samu. Eto eh da farko dai suna na asar da farko dai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdullahi Alfa Yusuf wanda aka fi sani da AAY kuma ina zaune ne a unguwan Dorayi. Eh, layin yan kifi na yi makaranta na na primary school a nan KSC staff school na yi secondary a akcc mm. aminu kano mm. Mm. to daga nan ba dora karatu ba? ni eh, gaskiya na yi wannan na yi kas kas kano to kuma dai allah da ikonsa dai eh, ba samu dai nasara ba amma dai ina tsarin wannan shekarar insha Allah zan dora zan yi jamus sannan zan ci gaba to a kana wata sana'a ne eh ina dinki ka me ji hankalinka har ka tsunduma a harka ta waka ana labari ne mai tsayi a ba mu musha gaskiya dai asalin dai abin da ya ji hankali na na fara waka gaskiya tun eh, ina dan karami haka sometimes irin eh, a wajen maulidi haka eh, sha'irai sukan zo su yi kasidu irin su zo su yi performing haka wajen maulidi so ni abin yana mutukan burge ni tun na yaro sai na fara irin waƙoƙi irin na kasida dan da ba waka hip hop ma nake ba oh, to wakar a hip hop ma kake eh. to um, bayan um, masu sha'irai sun ji hankalinka eh. to a yaushe aka fara waka eh to gaskiya na fara waka ina tunanin 2014 na fara waka na fara rera waka a studio fara shiga studio amma tun kafin nan ma eh, hasali na kan dan eh, rubuta aka dan eh, aji to da wace aka fara yato na fara waka ta da wata waka mai suna we are going to be the best insha Allah da turanci ce eh da turanci ce to ya take yato <laughs> karin waka ne an daɗe to banda ita sai wacce kai na yi waƙoƙi da dama irin su na tsani soyayya yar kano impossible eh, next level eh, to a rera mana ɗaya daga ciki na tsani soyayya a rera mana ita me yasa ka yi ta budurwa ta wahalar da kai labari ne ne eh. farko ne bara mu fara rera miki waƙan kici muna zaman zaman mu ni da wannan yarinya ni da ita mun yi zurfi a cikin soyayya ta tashi ta ce ita wai sai ta tafi zariya budar bakina sai na ce ice dai lafiya sai ta ce da ni wai za ta je ta gaida su iya ni kuma mai zan banda na ce mata da lafiya ashe ashe za ta ci amana na da na sake wani ya maye gurbi na na tsani soyayya Ah, irin wannan backup ne da haka eh. har dai karshe wakan irin ta ce amana na ne irin mun yi waya da ita a wakan nake nuna mm. da muka yi waya da ita so shine eh, take ce min ai gaskiya ita wannan lokacin ba ta jin daɗi mm. in kyale ta so eh, sai muka rabu da ita aka har ta manta ta kashe wayanta so manta nan da ta yi sai kuma na eh ba ta kashe ba sai na ji suna magana kuma da wani again hmm. yana tambaya ta wannan waye zai irin ya dame mu haka so shi ne take ce wannan wani ai wani wani ex boyfriend ɗinta ne ma ai irin eh, ni kawai tsohon saurayin ta ne ma da haka so shi ne kawai eh, na yadda wayar irin a wakan nake nuna haka na yadda wayar na fashi da kuka ban san lokacin da na fashi da kuka ba sai kawai sai daɗa shigowa na tsanin soyayya haka wakan yake. To shi wani labari ne ko gaske ne ko ko kirkirarren labari ne? Eh to gaskiya dai za a ce kamar kamar dai labarin gaske ne amma dai sai na dan dora wani nawa abu labarin akan ka ne ko akan wani naka gaskiya dai labarin ba a kai na yake ba akan eh, wani nawa ne mm. To um, mafi yawa mawaka sukan fuskanci kalubale kafin su fara waka walau daga wajen iyaye ko abokai. Shin ya labarin ka yake? Ya kalubale to alhamdulillah. <laughs> Amma kowanne ma dai gaskiya duk inda kika ambata din nan dai gaskiya kowanne an going through an shiga gaskiya gaskiya ne. Da ka fara ya me iyaye suka ce? Eh to gaskiya da farko ba su amshi abun ba sai da suka ga ah, irin eh, na har na fara shiga har abin ya kai ni ga shiga studio na suka ji waƙoƙi na suka ce a ah, haka wani yaro yake da basira a to gaskiya kamata mu kyale shi mu kyale shi shine suka kyale ni amma da gaskiya eh, gaskiya ba su nuna goyon bayan sa kan abin ba hasali da hana ni suke amma yanzu gaskiya mun daidaita da su kun daidaita abokai kuma fa to dama ya ba a rasa kalubale wajen abokanai wajen wasu za ki ji eh, wannan eh, kamar irin sai kamar cewa irin don kuna tare eh, ko kana masa wani kallo na wani wannan kai kana wannan labarin shi yana wannan kana masa kallo sai shi kuma yanzu kaga yana maka dai yana ma wasu abubuwa dai wanda dai bai dace ba duk gashi nan dai za ki ta gani irin waɗannan abubuwan gaskiya an shafa ma da irin waɗannan. To a mawaka waye jigon ka waye ke baka sha'awa da idan ka kalle shi kana so ka zama shi kamar shi ko ka fi shi. Eh to a nan arewaci ko kuma dai duniya baki da. Eh a arewacin mu fara da arewacin sannan mu je duniya baki da. Gaskiya a nan arewaci. Musamman a fage na hip hop hip hop. A fage na hip hop. Gaskiya dai eh, na tunanin wannan ne dai inda akwai wanda yake burge ni ma dai eh, ba zai wuce eh, ainihin biliyo ba biliyo mm. me yasa eh, ka ce biliyo yana burge ka eh so gaskiya biliyo sakamakon irin yanayin yanayin yace yake tafi da ainihin waƙoƙinsa zaki ji yana da ainihin kishin yana da kishin mu munan arewa yana da kishin mu sosai mm. shine dalilin da yasa ni kuma gaskiya dai mawaki aka ce yana kishi yana da kishin eh, a hannun inda yake gaskiya yana matuƙar burge ni mm. to ana waje kuma fa ko na yan kudancin kasar nan eh to ana wajen gaskiya dai eh, Michael Jackson margayi mm. Michael Jackson to ana Najeriya ko fa a Najeriya to gaskiya ba zai wuce biskit ba biskit eh biskit to a ka rera mana na tsana soyayya banda ita a rera mana wata eh to akwai yar Kano ita ma ya take to sai a rayuwa da a ce babu ke ya zane yi ya zane yi shaguwa ni da ke min yi Me and in na tashi you're the first thing that comes to my mind. We I give it. it's the first thing I see. Before, before, girl, I day into darkness. And when you came to me, then you became a brightness. If I ever do you wrong, I'm seeking for forgiveness. And go sashi. Like I need before you to show some lightness. Send it to the chorus. She go, Erika, no. ina son ki yar kano zan aure ki yar kano mu zauna a garin kano sai irin busa ya shigo darin irin eh, haka dai wakan yake mm-hmm. wacce ce bakar damiyar ka a waƙoƙin ka eh to gaskiya akwai wata trap da ne mm. ina dan taba ina sometimes taba singing sometimes taba rap mm. haka duk na yi akwai wata waka ne ita ce ya ta impossible mm, impossible mm. ita kuma me labarin ta kafa a rera mana ita eh to gaskiya labarin kan dalilin da ya sa ne wakan akwai wani lokaci irin eh, ana competition muna competition a unguwa haka mm, na waka eh so sai aka gayyace ni ya zama da ni a ciki so shine kafin washe kafin ranar competition din shine na shiga studio eh. an shiga studio shi na ji na rera wannan waka to da na rera waka ma don competition din ma wallahi karshe ma ban ma shiga competition ma yi competition din ba sai kuma daga baya wakan irin a gari haka mutane sai na dinga ji eh, a nan a can a can ana taimaka wallahi da ke san eh, abubuwa na rayuwa eh, to ya take impossible <laughs> to rap ce dai na ce da farko what I go make it possible, so possible. If you look at me, you will see I'm very portable, plus available, money, uncountable. We started from the bottom, they don't know we are expendable. I'm done. That's why I'm well known. For a lot of people call me celebrity because I'm not speaking vernacular. Yes, I'm a hustler, plus legendary, never stopping until I find myself in the cemetery. I'm the physical, they are the temporary, the America, nugara, America, takema hari, anatare everybody. Mumu chimu kushisa namu ne makari yodo da gobe, ai wata rana sai dai labari, kamar wacce siniya da mun fito sai ka ji ana ta jiniya na fito na na manta da forget rago da duk gashi yana da yawa waka eh kuma na ji da habaici habaici a cikin wakar ko ake mm. san competition ne sai da habaici kuma irin wakan mu na hip hop ma ya gaji haka to banda wani abin da wani ta hip hop din me yasa kuma hip hop za ku kuna rangaji ana haka da hannu eh. kuma ana kaman yaki <laughs> abin ne eh. ana ce ga mutum zai dan shiga jazama haka <laughs> jazama ta waka eh. to na mana wata hip hop din banda wannan impossible mm, akwai wata wata na yi na tunanin suna da yawa duk wacce ta zo kanka yanzu to akwai wata kaji sunanta suna da yawa waƙoƙin da ne mm. kaji ta kaji ta kaji ta ta dan kwanta min ne to kafin ta dawo um, mm. wani irin alfanu aka samu a harka ta waka to gaskiya har yanzu dai eh, ainihin fama muke har yanzu tukuna dai ba bai kai ga wannan ba amma dai yanayin yadda eh, masoya da kuma abokanai na arziki da yan uwa dangi suke eh, appreciating abin namu gaskiya na abin yana mun daɗi sosai kuma in naje irin show haka yanayin yace masoya na zaki ga suna irin kin gane da yayi audience zaki ga suna suna cin abin da ake yawwa yawwa so abin yana burge ni sosai yana mun daɗi ni dama kawai abin da yake mutukar burge ni ma kenan ni ko ban wani samu wannan ba kawai ni na ga wannan kawai ni an biya ni kawai an biya tu da kada sana'a yi wallahi amma kuma za a so ai a dauka a bakar ko gaskiya haka ne haka ne Chamana, chamana. Yeah, I of this one. Yeah, I don't got no. muna zaman zaman muni da wannan yarinya ni da ita mun yi zurfi a cikin soyayya da tashi ta yi ita wai sai ta tafi zariya yar baki na sai na ce ice dai lafiya sai ta ce da ni wai za ta je ta gaida su iya ni komai ban da na ce mata da lafiya ashe ashe za ta ce amana na da nai sake wani ya mai gurbi na tsani soyayya wallahi na tsani soyayya na tsani soyayya wallahi na tsani soyayya The reason I said that bayan ta tafi before you know it sai na fara zazzabi na go find traditional medicine a rarrabi da zo na jika na dan sha tun kaɗan bayan isha sai na kirawo wayanka ta ce da ni ita kwanta sai dai da kira gobe dan yanzu tana so ta huta tana ce to shi kenan Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga baraka ta dawo da ci gaban tattaunawar. Shin ka taba tsintan kanka misali ka je wani performance ko wani biki um, um, a yi wani abu da za ka shiga wani tasku ko damuwa ko matsuwa haka? ai gaskiya akwai akwai wani lokaci da na je ni eh, a youth center so eh, na je zan yi performing a wajen wannan shi ne farkon performance na ma da na je wajen to irin yadda nake ayyana abin a zuciyata ina fitowa gaban jama'a kawai sai na ga abin ba haka bane na ga jama'a sun mun kwarjini mutane da yawa to sai na ji gwiwa na ya sare to eh, kawai ba sai aka bani microphone sai na kasa magana na sunkiyar da kai na ga jama'a ana kallo na ni kuma na yi shiru sai mc din ne ya karba ya ce ai kun san wane da wane ne dai aka dai dan babbasar sannan aka zo aka ci gaba da al'amura to ina tunanin wannan shi aka dawo aka baka microphone din ka iya magana ko ka wannan dai baka kisan no ai wannan ai kawai an kuna mu waka irin yanayin yanda zan introducing kaina to mutane so shine ya bani matsala na kasa mm. saboda sakamakon mutane sun mun kwarjini eh. to wallahi tallahi shine to baya ga nan shin an taɓa kwatanta irin haka eh akwai akwai wanda aka kowa da samu amma shi complain ake min cewa ba na magana da karfi eh. in yi magana da karfi in yi magana da karfi so shi zai kuma a lokacin dai duk dai farko farkon fara wannan din ne ma eh. farko farkon fara performance na so a lokacin shi ma gaskiya dai na dan ji irin a sha irin na ji wani eh, wannan a lokacin mm. na shiga wani yanayi kawai mutane gaskiya lokacin ba saba da jama'a ba dai sosai yanzu fa amma yanzu duk wannan a yanzu a yanzu alhamdulillah alhamdulillah yanzu to menene hangen ka ko fatan ka harka ta waka eh to hangena shine na daukaka ya zama na cewa idan na aika sako duk inda nake so ya je ya je shine hangena kuma sannan ina so na ringa waƙoƙi irin na waɗanda suka shafi munan arewa da kuma irin addinin mu haka shine hange na duk inda na aika sako na ya je kawai shine babban burina kana da burin ka yi waka da 'yan kudu in kana da shi kuma da wani mawakin misali eh, ina da buri gaskiya ina da buri ga su nan eh, kamar irin su eh, davido su biskit din su tekno duk ga su Eh, da kuma masu tasowa ne yanzu su rema eh, wannan su joboy mm-hmm. su eh, gasu ne suna da yawa dai mm-hmm. shin kana ganin a nan arewacin najeriya ana bai bawa mawaka dama da ta dace gaskiya dai kudu dai sun fi mu ci gaba magana ta tsakani da allah in dai batun waka ne gaskiya kudu sun fi mu ci gaba sakamakon su can suna da sponsors za ki ga akwai wanda za ki ga suna ɗaukan nauyin ainihin eh, wannan ɗin nasu na waka gaba ɗaya akwai wanda zaki ga suna ɗaukan nauyi mu kuma nan kowa zaki ga yana jin yin jikinsa sakamakon mutum yana tsoron kai ya faɗi ko kuma mutum yana tsoron eh, zagi ko wani duka dai ga sunan da wani da wani abubuwa dai to mawaƙan mu da suka ci gaba yan arewa shin sukan tallafa muku ƙananan gaskiya dai ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku a cikin su gaskiya ba kowa ba ɗaiɗaiku dan eh, akwai ba su taimako ba ba gaskiya amma ɗaiɗaiku kisan san munan wani hali ne yake me zan ce ma ne ne yake damu mu Allah dai ya yi mana dai kawai amma akwai masu kirki akwai masu kirki sosai. In kuka je gare su ba sa ba ku dama ku gana da su ne ko ku kaka manajojin su ne ko ku su ne. kofar ɗaukaka ce take yi wasu kin san eh, in aka ce mutum da ya ya yi blue sosai a hankali duk irin waɗannan abubuwan da za ki rasa shi da irin yanayin eh, gare shi na abubuwan faɗa mana ka gaya mana matsalar da kuke fuskanta za ki ga to gade ba dai hulakanci za a ce ba menene ba dai za ki gani so sai ki ga mutum ma ma misali kana niyyar za ka je wajen wannan sai ka kai ka je ma gashi ga abin da zai faru gashi gashi ka taba gwadawa kai misali akan ka wani naka ya taba gwadawa ya je wajen wani dan arewa da ya fice kuma bai taimaka masa ba ko bai masa kalami mai daɗi ba eh akwai wani nawa amma ni dai ban taɓa zuwa ba sakamakon gaskiya ban cika irin eh, shige-shige ba haka da wani Eh, gaskiya akwai wani nawa gaskiya amma dai ba sai na faɗi ah, ba za ka faɗi sunan mawaƙin ba kawai abin da ya faru da za ka gaya mana yawa ya je ne to da ya je sai aka ɗan samu eh, irin agashi aka ya ta zuwa ya ji ya dawo ya ji ya dawo ya ta ji dawo yana ganin mawaƙin idan ya ji a'a ana ta irin eh, kamar jizga shi ba zan ce ana jirga shi yawa ana wulakanta shi dai sai yake ba hari yake sai masa ni ne wani ni wallahi ba zan iya ba gaskiya shi yasa wallahi to uh, me ka ina kake so ka ga nan dan kankan lokaci sannan kuma uh, ina kake son ka ji ka. ina so in ji na ba iya arewa ba ba iya nigeria ba duniya baki daya ba iya Afirka ba mm. na son ji waƙoƙi na duniya duk inda na aika na ya je mm. shine babban burina inda na aika sako ya je to a rera mana wata wakar kuma banda waccan da aka yi mana akwai wata wacce ne kwanan nan ta amma ban ban karɓo su daga studio ban karɓo ta ba akwai mm. waƙoƙi da yawa suna na ƙasa a studio ma wanda na rera ba a fitar da su ba tana ɗaya daga ciki ya take Samini ah, sai a gari waƙoƙi suna da yawa ne suna da yawa ne sai wanda ya zo kanka kawai ka rera Nigeria wata ƙasa ciya duniya wacce ta yi fice wajen yawan ƙabilu kamar wazobia biya da muna zaune lafiya bayan samun 'yancin kai mun haɗa kai kamar tsintsiya amma yanzu mun zama kamar dabbobi ko ina hayaniya muna cikin wani hali muna cikin wani hali muna cikin wani hali eh a ah. muna cikin wani hali muna cikin wani hali muna cikin wani hali eh sai rayu wayo wayo wayo irin yani bad government poverty su police brutality sannan ga banditry ga ba security irin sai ki ji back of a niger ba visa unity babu babu babu babu haka za mu je mu mu. a wagan nake nuna mm. aiki ya gagare mu mu koma gidajen mu mu ci gaba da buga bugar mu in tallafi an gwamnati ta ji kanmu tallafi ta ba mu bai isowa gare mu oh, ah. mun koma ƙauyukanmu ana ta karkashe mu an hana mu noma an kwace shanun mu. muna cikin wani hali haka karshe sai eh, wannan nake cewa sata ta yi yawa shaye-shaye ya yi yawa a naija kwace ya yi yawa kidnapping ya yi yawa rifin ya yi yawa corruption ya yi yawa ah sai eh, wa'ina mu. waɗanda suka yi mana alkawari za su share kukanmu kafin a yi zaɓe sun roƙa mun ba su ƙuri'unmu but after election the run away sun gudu sun bar mu ah shi laifi ne da muka zaɓe ku laifi ne da muka bi ku laifi ne da muka yi ku ah, ai akwai zaɓe na gaba kanmu ba zai kulle ba za mu fito kwanmu da kwarkutar mu don mu gyara da ba a kan najeriya ne mm. eh. gari eh. to me za a ce masoya karshe eh, masoya na miko gaisuwa ta kuma ana tare ana jin daɗi game da yadda irin kuke nuna mun ƙauna da kuma sauran abubuwa ina godiya ina matukar godiya ana tare ana mugun tare to al'adar shirin nan muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce ya mana baiti ko ya mana amshi ya rera wa voa hausa ya rera mata baiti ko amshi voa hausa amma fa da bane ta tsaye ne auka sha kayi au kuma ka rera duk wanda ka zaba da ɗaya ne wasu mamakon suna shan kayi wasu kuma suna cewa a'a ba za su yadda su sha kayi ba shin za ka sha kayi ko ku za a rera boa hausa tasha ce ta al'umma maza da mata kuma zo gaba daya zuwa boa hausa za mu samu dukkanin wasu labarai da muke bukata. BOA Hausa tasha ce da kowa yake so yake marari. Wato ne ba za ka sha kayi ba. Wani freestyle ne, zo sa freestyle ba. Eh, freestyle da wa wuce eh, su. To ma da lamuna godiya. Jesu, kamar ba ku sanni ba. yaran Kano me bi ba ku sanni ba to ni ne yaran Kano in kes ba ku sanni ba ku kira ni da yaran Kano ko da ba ku sanni ba kawai ku ce mini yaran Kano yaran Kano tabbas ni ne yaran Kano yaran Kano kwarai ni ne yaran Kano yaran Kano hakika ni ne yaran Kano yaran Kano kwarai I need some people who have questions. I could be this way they flow. It's everybody to the fullest, everybody to the core. I be one time name my new car, never stop knocking them down till they open the door, yo. Now I be top me chest like a king con. Got so many punch lines, like a guinea con. From Niger area up to Hong Kong. Inshallah, go ina de ko ina we gon' come. Uhana yakini, zamuru shakini, kakukini. One day akwana akini. tabbas yaro sai ya zama ango ki ku kike mali was like a tango They da tele mai tele murda lalata zango ko ina fasoci na kace kace bango like be musician. The only thing is got money sufficient. Yanzu kuma ga wakiliyarmu daga Kaduna Binta Ibrahim da bakwai da ta gayyato mana filin kwalamar mu. muna tare da malama aisha muhammad marafa a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau mai muke da shi ne a cikin zauren uwar gida yau za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki ki kwaɓa kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa-ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi za ki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki ɗan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bashi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi. uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne ya yi rabi da rabi na wannan kwalliya ya yi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki maido shi cikin mai sai ki saki kina dan sassaka shi haka za ki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki sai ki dan sassaka shi haka za ki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyanki ya ki rika barin tsinken yana ɗan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi. masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato jimmy lazarus gresham ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.